بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ألفية السيوط في علم الحديث ألفية السيوط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وشعراء المصطفى ذوي الشعب ibn rawaha wa wato mawaƙan manzo sallallahu ana maganan wa jama'al qur'ana minhum idda fawqa thalathina fa ba'dul adda hmm. wanda suka haddace alqur'ani daga cikin sahabbai suna da yawa daga cikin su akwai a fawqa sun fi talatin fa hmm. ba'dul adda wani daga cikin malamai ya lissafa su ɗaya daga cikin malamai ya lissafa su wanda suka haddace alkur'ani ah, akwai mawaƙan manzan Allah suna daga cikin mahaddata alkur'ani eh, ma'abuta mawaƙan manzan Allah ma'abuta sha'ani ma'abuta daraja ibn rawaha akwai abdullahi bin rawaha akwai ka'ab akwai hassan bin sabit wa'annan su ne mawaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an taɓa musulunci ko an yi wa manzan Allah rarki ko an masa zambo su ne suke mayar da martani wani lokaci ma manzan Allah yakan ba su dama su hau kan mumbari kamar Hassan bin Sabi akwai wani zagi da aka yi wa annabi da zambo sai Hassan zai ce ma annabi yana so ya mai da martani sai annabi ce yaya za ka yi ka mai da martani ta yaya za ka mai da martani alhali wa'anda za ka mai da martani dangina ne shawa ne in ka mai da martani za ka taɓa wani abu daga cikin silsila na yaya za ka yi musu raddi ba tare da ka taɓa silsila na ba sai ki ya rasulallah zan musu raddi zan zare ta kamar yadda ake zare wato gashi daga kwaɓaɓɓen gari yadda za a zare gashi da kwakwar bangare haka zan zare da tsab ba wani abu wanda zai shafi ka ko ya shafi dangin ka ko ya shafi wani abu na silsilan ka kuma haka ya hau kan mumbari yana mai musu da martani annabi yana fahujuhu wa ma aka ruhul qudus wato kamar musu da martani tare da kai akwai mala'ika mai tsarki yana ƙarfafa ka na fasan gano wannan Washe ashe su'at na salafiya suna bukatar irin nan mawaƙan A gani duk da cewa mu a cikin al'ada na nan al'adar ƙasar hausa nan wajen ban san tasirin waƙen wajen raddi ba shin ƙasar hausa sun doki da sun doki ainihin yin zambo da yaren hausa ya zama wani tasiri sosai hmm? yana da shi a wajen a wajen isu isu mawatan da sarakuna da eh, zama bai cika tasiri a cikin gama garin mutane ba amma su larabawa fa idan an maka zambo wallahi ka shiga uku duk da kabila da ƙananan yaran suna suna wannan wakil shi za manzo Allah lokacin da wannan ibnu kabal yayi ma annabi wannan zamban annabi ce duk inda aka shaka mushi ba ya biya kawai an gani malamai sun sanya irin wayannan masu zanku cikin a'immatul kufur faqatilu a'immatul kufur innahum la aymana lahum an gane ku yaki jagorori na kafirci lalle ba su da wani amana ko a kashe ku hmm? wa alaikumus salaam a wannan kiristoci ne wannan akiyar kirista ne ce don an zagi annabi isa ko an zagi allah allah zai rama ma Ba ya bukata wai don an zagi annabi Muhammadu ku ce za ku ɗauki mataki ku lura eh, god will fight for himself why fighting for god suna gani ya za a yi mu musulmi a zagi annabi mu ya tashi mu ce za mu zo mu ɗauki mataki ga wanda ya zagi annabi wannan wani irin abu ne Allah zai maka shi yaki to kuma wannan ba na tunanin ma yana cikin bible an gano wannan to su kristoci ke da irin wannan suna mamaki musulmi da nan zagi annabi kaza an gani. to kuma kaga shi yasa daga suke so cewa Amerika ta shiga trump ya ba mu tsoro cewa a cire dokan nan na in an zagi annabi za a kashe mutum a cire dokar an zage annabi za a kashe mutum sai ka ce addinin su ne sai ka ce addinin trump ne to kuma na ji daɗin musulmi malamai suka ce wallahi sallahi bai isa ba in ya isa shi ma ya zage annabin ya gani suka ce in trump ya isa ba yana gani yana da sojoji ba to ya zage annabi ya gani sai ya gane kuran shi suna fatan gani zage ka duba wannan wani irin tunani ne gurɓatacce na kiristoci annabin da Allah ya turo shi da sako wai zai da wani darajar za mu kare shi sai dai mu kare shi ya kare kan shi in an zaki malami in an zaki malami ka fahimci cewa zagi an yi shi ne don da'awa in an zaki malamin da shi karan kanshi wannan daban an zaki malami ne saboda yana yada sunna kuma sunna ake so a rusa wannan wato ba za a yi shiru ba za a kare malamin saboda kare da'awa an gani musamman yanzu yadda lamarin yake cikin social media idan ana ta sukan malami ana sukan malami ɗaliban suka yi ɗin ba ce su alhamdulillah zai daga ta. to nan gaba ɗan abu kaɗan ya yi irin zagin za a yi masa sai kun sha mamaki amma in an tabbatar da in an taɓo shi an taɓo wuta to za ga ana tsantsan wajen taba shi su mutane suna da renin wayo ne za su ɗan tsungule ka su ga me za a yi in ba a yi komai ba to nan gaba naushin ka za su yi su ɗauki dutse su buga maka wannan shine ɗabi'un mutane na fata an gano wannan yauwa shi social media kamar wani yaƙi ake yi in an taɓa malami to mun musulunci to ɗaliban su nuna su ma masu kishin musulunci ne suna ba gane wani na'am zagin annabi kotun musulunci ke ɗaukar matakiya a kan musulmi na ba gane wannan za a kawo shi kotun musulunci a yanke mai hukuncin kisa kuma a kashe shi abin baya hannun ɗaiɗaikun mutane saboda na ce a bashi hannun ɗaiɗaikun mutane za a yi banna wani kawai wata magana ka faɗa kawai ka duba yadda yan dariƙa ɗan ce lawan turayen bayan zagi annabi to da a ce kawai kisa a hannun dariƙa ɗaya ba turanen suna tabin magana amma kuma mai raƙuri da zagi annabi ba mai raƙuri da zagi annabi ba da kuma mai ne da mai hankasa gani to sai ka kasa gane da wani ma'aunin ke aunawa to dole ne da ma'auni na shari'a za a auna a san an zagan menene zagin annabi kuma yaya ake yin aibin da hukunci ba wai za a bar abin kowa abin da ya gana ma bane hmm? wani ɗan sanda ya taɓa faɗa a bbc cewa yana cikin tafiya a kan hanya kawai a kan mashin sai ya gamu da wani ɗan sanda cikin wahala yana son taimako sai ɗan sanda ya san tsaye da shi a kai shi mutumin sai ce wa ɗan sandan ina za ka je ya tausaya wa ɗan sandan sai ce za a ni waje kaza ce hau in taimaka ma ka rage ma hanya ana cin tafiya ana cin tafiya shi kuma ɗan sanda sun ce to ina particulars ina kaza ina kaza kawai ya kawo mai tambaya, in ya kawo wannan saka zai shi ina wani har ma irin takardun da ba a tambaya wala sai da ɗan sandan shi ya kawo shi to wala in ba kawo ba na kama ka daga taimako yace to haka dan sandan nan zai muni haka dan kawai daga ko zai mun kaza kawai yayi calculation yayi calculation ya rasa yadda zai kawai ce Allahu akbar ya zagi manzo Allahu akbar wada sai ga mutane duka wallahi da yace ya zagi manzo wallahi kafin ta an kara an kwantar da dan sanda shigo ana yana samu an kwantar ya lallaba ya dauki mashin din ya gudu shi dan sandan na faɗa daga cikin abin da zai ta umantawa da shi an mishi alkhairi ya zo yi ba alkhairi da sharri da sakamakon da ya bi shi manzan Allah zagi shi red line ne ba abun wasa bane. kamar kama kiristoci suna so su ɗauki da gangan su ɗauki zagi manzan Allah ya zama red ya zama kawai abun wasa an gani su ku suna son ta da hankali suna so ba su son zaman lafiya to wallahi suna zagin manzo in ya kai dubu sai ya ɓaci kuma hankalinsu ya kai dubu sai ya tashi an gane wannan ko to gila su suna so su gwada irin karfin yadda musulmi ke son manzan Allah to a duniya gaba ɗaya babu wanda musulmi ke so kamar manzan Allah bayan ubangijin da ya halice su so <clears throat> laka kiristoci su yi hankali suna sun gane musulmi zarin an an musu azarci ba an ce ku sani ya ku kiristoci ba a zagin manzan mu duk wanda ya zaga hukuncin shi kisa to me ba ta ba su kiyaye ba gane ko mun gaya musu mun ce ba ma iya hakuri ba ba ma hakuri aka zagi mun na'am hukuma islamiyya ne ke hukunci hukuma islamiyya suke hukunci na'am والبار وابن عمر وعمر وابن والحبر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اجتهاد يجري والبار سنا أقول بحر كوكتي حبر حبر هذه الأمة ko baharu hazil umma abdullahi bin abbas ana magana daga cikin wanda suka haddace qur'ani akwai baharul ilm an abdullahi bin abbas kuma an kira shi habar tawada kafin ko karshen ilimi kenan waye muka wada karatu da ita ke rubutun karshe kenan to ibn abbas wato shine habaru hazil umma an gani. to shi ma ya haddace alqur'ani wa buna umar da umar wa Amur, da yaran nan guda biyu na umar da kuma Amur, akwai abdullahi bin umar da abdullahi bin Amur bin al-as wa'annan su ma sun haddace alqur'ani wabin zubair abdullahi bin zubair shi ma ya haɗa alkur'ani a cikin shahararren magana da yake gudana dunabin mas'udin lahum abadila wa galladu man gayyar hada mala da yawa duna ibn mas'ud abadila wanda ba wanda ba ibn mas'ud ba wato su abadila banda abdullahi bin mas'ud abadila duk abadila sun hada alkur'ani abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin zubair abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin zubair banda abdullahi bin mas'ud shi bai cikin abadila ba ana nufin bai haddace ba ne, ana nufin baya cikin abadila me yasa wato kaga shi ma abdullahi ne a cikin istilahi malaman hadisi sai suka kira abadila banda abdullahi bin mas'ud me yasa saboda shi din nan wato ya rasu da wuri abubuwan da ya haddace na fatohu manzo Allah bai samu wato ya zauna a majalisi ya karantar ba Allah ya dauki ranshi da wuri amma wayannan da aka faɗa Abdullahi bin Abbas musamman yana da majalisi na fatawa majalisi na karanta ba majalisi na kaza kuma sun daɗe a duniya wayan nan kafin Allah ya ɗauki ransu to saboda haka ilimin su an amfana da shi sosai tsawon rayuwa shi wannan Allah ya ɗauki ransu da wuri shi ya sanya duk da wasu malaman hadisi suna sanya shi daga cikin abadila amma shi din nan an cire shi daga ciki dai ciki wa ghallatu man ghayr hadha malan wa gayyaru man mala ila gairi haza kenan wato malamai sun kuskurantar da wanda ya karkata zuwa ga wani wannan duk wanda ya karkata zuwa ga wani ra'ayi ya ya sanya wannan akwai dan akwai masu suna Abdullahi sun fi dari uku ba akwai masu suna Abdullahi sahabban manzon Allah sun kai wajen dari uku da wani abu to duk ba a sa su daga cikin abajila su wa'annan da muka ambata su ne abajila alal qawl rajih والعبد لا يحصرهم وفر أما يزيد عشر ألف ألف شتون sahabban manzan Allah lissafi baya iyakance su hmm. lissafi baya iyakance sahabban annabi hmm. ka ce wai ka iya yawan su ka rantse akai kai kuskure hmm. annabi ya rasu amma yazidu a ushra alfi alfi annabi ya rasu daga abin da ya karu a kan sahabbai ushirin miliyan daya ushirin miliyan daya one over ten na one miliyan nawa ne dubu ɗari annabi ya bar duniya a kan sahabbai dubu ɗari da wasu yan kai an gani shi sahabbai suna da yawa an fahimta wa wani jami'in sahaba kowal bukari yu wa bil isaba sannan akwai farkon wanda ya tattaro ainihin maganar sahafai shi da imamul bukari sannan akwai littafin al'isaba fi tamizin sahaba nawa ibn hajar al'asqalani ko al'isaba fi tamizin sahaba an gano wannan ku to wannan shi ne wato farkon wanda ya fara tattaro maganar sahabai shi ne imamul bukari wato ibn hajar kuma ya rubuta littafin isaba wanda ya tattaro sunayen sahabbai kuka an ce babu wani littafin da ya tattaro sunayen sahabbai kusan ya yi kokari fiye da kowa kamar ibn hajar ne wannan littafin isaba din ya yi kokari sosai amma duk da kokarin shi akwai sunayen da ya bari da bai sa ba an gani na'am والشعراء المصطفى wato daga cikin mahadasa ƙul'ani akwai mawaƙan annabi zaun sha'an su ne ma'abuta sha'ani ma'abuta daraja akwai abdullahi bin rawaha akwai ka'ab ka'ab bin malik akwai hassan bin sabit ya hukuncin wasu ke nan musulunci wajibi ne a samu mawaka a cikinmu dole ne ya samu watsa a cikin salafiya inda dole ne da manzo Allah ba zai bar waka guda uku ba kai yadda ake samu masana hadisi guda nawa ne masana bidiyo guda nawa ne ruwa mawakan manzo Allah guda nawa ne su uku kuma ba wai Allah ya naɗa su ba sun tsaro za su kace za su ba musulunci kariya yanzu muna cikin karanta da salafiya sai ya zama to yan bid'a suna ta mana raddi da waki sai wasu yan salafiya su ce za su ba da kariya ga wannan waken da irin yaren da suke jiwa incin yaya ya halatta an gane wani hu na taba jin magana wani malami shi malami ne ya zo yana cewa sai ka ji malaman suna suna ta sukan alburda ana sukan alburda da sauransu ya ce irin kokarin da ya wajen yabon manzan Allah mafi yawan mu babi ba mu babi ba amma muna suka masu yi shi na kace ba saboda ya yi kokari shi ba za a yi maganan shirkan da ke cikinsa ba akwai shirka ba a cikin shirka mai fitar da mutane daga musulunci wai sai dai a yi shiru tun da ya yi kokari mu ina namu shi na kace to kai ina aka ce ma dole ne sai mun yi wake mun yi rubuce-rubuce hmm. na zube na ba da kariya ga manzan Allah fiye da abin da yake cikin wannan alburdan wai ya kamata a ce ai su malaman sunna ka su yi rabbi su yi lissafi to shi bai sa bai ba ba ya ce shi malamin sunna ne sun da ya san abu ne mai muhimmanci to ya kamata ya fara ya wallafa lissafi na kariya ga manzan Allah da wake. babu wanda ya ce tumula in za a yi kariya ga manzan Allah sai ya zama wake. babu wanda ya ce haka balantana akwai littafin ibn qayyim a cikin nuniya akwai wuri da ya ware na musamman wajen kariya ga manzan Allah sannan kana duba littattafan aƙida eh ta ga littattafan aƙida da aka rubuta za ka akwai wurin kariya ga manzan Allah cikin shi na hmm. Muhammadu Khairu man yamshi ala qadami. shi ne a zo a yi addinin annabin ku so dai zo suna yin addinin wani na'am alaikum salam irin masu ta'addanci sai a sai musu sai in mawaka an gan su na ƙasu ahalus suna suna ba da kariya amma suna kaka wando suna aske gemu suna kaza sai a saita su a nuna musu abin da yake daidai ai babu wanda yake kammalalle hmm. walbaharu da kuma tekun ilimi abdullahi bin abbas wabna umari wa amr da kuma abdullahi bin umar da abdullahi bin amr bin al-as da abdullahi bin zubair a cikin shahararren magana mai gudana duna ibn mas'ud banda ibn mas'ud lahum abadala Eh, su ne abadila lahum gare su abadila banda ibn Mas'u, abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair abdullahi bin Amur, bin al-as abadila malamai sun kuskurantar da man gayyar haza mala wanda ya karkata zuwa ga wani wannan ra'ayi kuskure ne wala abdullahi ya suru lissafi baya iyakance yawan sahabban manzan Allah ba nan ba yana nufin ba su da iyaka ba ne amma babu wanda zai gaya ma iya yawan lissafi su tofiya amma ya zai alfi alfi ushira alfi alfi annabi ya rasu daga abin da ya karu a kan dubu ɗari shi ne ushirin miliyan ɗaya an gani sabon manzan Allah sun fi dubu ɗari kenan yawan su ya fi dubu ɗari amma dubu ɗari da nawa ne Allahu a'lam awwalul jami'i sahaba farkon wanda ya rubuta littafi don tattaro maganar sahabbai shi ne al-Bukhari da kuma Isaba na Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz Nukubatul Fikir Ibn Hajar بسم الله الرحمن الرحيم أو إلى أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك. إلى الصحابيين كيف أو إلى التابعي إلى شنو؟ هكذا إلى التابعي waye tabi'i kuwa mallakiyar sahabi kazalik shine wanda ya gamu da sahabi yana imani da annabi ya gamu da sahabi kuma ya yi imani da annabi kuma ya mutu akan haka al'awwalin marfo an gane na farko shine al-marfu hadisin da ake jinginawa zuwa ga annabi sai dai shine marfo yau malamin mutsalan hadis din zai magana da kai da zai bata wa kanshi lokaci ko zai ce wannan hadisin marfu ne sai kara gaba to kai in baka sani ba sai ka dauka to me marfu hadisin da aka daga shi sama shi wannan hadisin an daga shi sama eh wani malami malamin zauri yana so shiga cikin fannin mutsalawar hadisi aka sa wani ya sa littafi rawahul bukhari fil adab al mufrad yace imam al bukhari ya ruwaito shi a cikin ladabi kadaitacce yace abin da ake nufi wato ladabi kasa ya kamata a ce mutum yana da ladabi kuma ladabin ya zama na musamman haka bai dawo bayanin lissafi littafi ne azabul mufrad sai fasara abu fasara na luga kuma yana so ya fitar da bidiyo a cikin shi hmm? to idan mutum ya zama to bai san istilahin yare ba ko bai san istilahin wani fanni ba to ba zai iya bayani akan fannin ba yasa kafin mutum ya shiga cikin fannin hadisi sai ya san istilahi na malaman hadisi in yana so ya shiga cikin fannin fiqh sai ya san istilahin malaman fiqh yana so ya shiga cikin fannin usulun ciki sai ya sake tsalayin su in bai sani ba zai ta kwaki an gane ku alhadisul hadithul hadisi yankakke hadisin an yanke hadisin kamar littafi ne aka lubuɗin kuɗe shi ina fata an gane kuna da ku? na masani almarfu saka marfu'i shi ne hadisin da aka jingina ma annabi kuma ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya aikata ko an yi a gaban shi bai yi inkari ba wannan shine marfu na biyu shine moko. hadisi tsayayye abin tsayarwa menene hadisi Shi shine hadisin da aka tsayar da shi ga sahabi sahabi ya faɗa ko kuma sahabi ya aikata ko an yi a gaban sahabi bai yi inkari ba wasalisul maqdur na uku akwai maqdur cikin wannan ne hadisin da aka jingina zuwa ga tabi'i tabi'i ya faɗa ko tabi'i ya aikata wani a gaban shi kaza a mandunar tabi'i irin nisbo ya eh, wanda bai kai tabi'i ba shi wa misalin shi ne kenan ko da irin sai imam malik ne imam malik ba tabi'i ba ne shi haka da imam shafi in ya faɗi magana makto ne ana cewa haza asarin makto mm. wannan asari ne makto me yake nufi da asarun maktub eh? tabi'i kadai wato hadisi ko asari wanda ya tsaya ga tabi'i ko tabi'i tabi'i an gani kenan magana imam malik a cikin wata makhluk an gani ko hmm. wa da aka akhirin ana ce ma sauran wanda ba hadisi ba ana kiransu al'asar da abinda ba hadisi ba zama ana kiransu asar wannan wannan istilahi ne na malaman hadisi domin ana iya kiran hadisi ma asar hmm. amma nan wajen galibin kaji an ce wafil asar shine maganar da ba na manzan Allah ba a ce asarin ibn umar asarin ainihin asarin mujahid da asarin imam malik a cikin wata منظومة البيتونية بسم الله الرحمن الرحيم قوله هو مبهم ما فيه راوي لم يسمع شيء وانسى إن شيء حديثي مبهم shine ma fi hirawin lam yusam wanda a cikin shi akwai mai ruwayan da ba ambata ba hadisi in akwai mai ruwayan da ba ambata a cikin shi ba Ja a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam an gani wani mutum ya zo wajen annabi wane ne wannan mutumin mu ba faɗi sunan shi ba an gani ja hadisin da ya zo irin wannan ana kai shi mubham haka nan ana samun mubham ba a cikin isnadi ana samun shi a matani haddasani haddasani malik an rajulin waye wannan mutum ham an gani to ba za a yi aiki da hadisin ba sai an san man huwa hadha rajul wane ne wannan mutumin na'am wal mubham huwa allazi fi rawi lam rawi lam yusawwi eh, shi hadisi mubham shine wanda a cikin shi akwai mai ruwaya wanda ba ambata ba bisu an yakula haddathani rajulun ba za a yi ce haddathani rajulun haddasani fulanun an fulanin ko ya ce haddasani fulanun an fulanin an fulanin inda na nusammi hadal hadisi muhammad lalle za mu kira wannan hadisi mubham li'annahu ubhima fi rawi domin an rufe sunan mai ruwaya ba mu san ko shi an rufe wa kadhalika idza qala haddathani thiqa haka nan yace amintacce ya ban labari wa aidan yakunu mubham to yanzu za mu aiki da wannan hadisin kamar imam malik ko imam shafi'i su ce haddasa man asiku mutumin da na amincewa ya ban labari yaya za mu ɗauka shi ke na kawai ba sai yankin cike ba tunda ya ce haddasa ni mana a sai ubihi imam malik sika ne shi sai ce wani wanda na amincewa ya ban labari to zai iya yiwa a wajen imam malik mutumin amintacce ne amma da zai binciko ya faɗi sunan wasu san halin wancan kila malam usman yana yaban wani mutum kaiwa na gaskiya fasalite ne wallahi mutumin kirki ne ina son shi a shi wani kata mai da shi malam usman bai san mutum bai taɓa mu'amala da mutum ba suna haduwa a masallaci ya ga yadda yake karatu yana kuka yana karatu yana kuka in ya gama karatu ya ɗauki qur'ani daga gemun shi ya cika da hawaye yana gogewa ya gama karatu sai ya wajen awa biyu yana tilawa sa'annan ya tsaya yi nafin kili sannan ya wuce gida an gani sai malam usman ya ce wallahi wani amintacce ne a wajena to ashe mutane sun san halin shi an kama shi da yaudara kala kala shi malam usman bai sani ba sai malam usman ya ce hata sani man su domin ce kai laifin da siga mai yaudari ne na ba san gano waɗansu ko da wani ya ce wani siga ne sai ya shi ya gaya mana sunan shi ku sani don ƙila muna da magana kan shi an sha cewa man a cikin biyu kan bincika sai a kasa da rauni nau aidan ya kuru muhammad وكذلك haddasa ya muhammad. to shi ma wannan mubham ne ba za a yi aiki da hadisin ba sai an san kowa ya fi hadin lana na nadari man huwa hadha thiqa dan ba mu sani waye wannan thiqa din kad yakunu thiqa inda al muhaddith zai wa amintacce ne wajen malamin wajen malamin laysa bi thiqatin inda ghayri amma ba amintacce bane wajen wani amma kazalika idza qala haddathani man asiqu bi haka yace haddathani man asiqu bi fa fa hadha aidan yakunu mubham shi ma wannan mubham ne kazalika idza qala haddathani sahib hadha dar yace haddathani sahib hadha dar innahu wasu haihu yi dar ma aboci wannan gida ya ban labari shi ma zai kasance mubham malam ya kun sahibu dar mu'arifa in dai ma abocin gidan ba a san shi wa mubham ne idan fal mubham huwa kullu ma fi rawin lam yusab in ko haka ne ba zan tsaya nan ba gaba ta saba sura fi ilmul qur'an الله الرحمن الرحيم تارة كان تسليك قلبه بإنزال آيات wani lokaci wato tabbatar da zuciyar manzan Allah an gane wannan دوش ƙarfafa zuciyar manzan Allah الله عليه وسلم yana kasancewa da saukar da ayan ban haƙuri, ayoyi na ban haƙuri, an gane ku eh wannan hayo anil huzun hmm. da kuma hani daga bakin ciki a saukar da ayoyin da ke cewa ka kwantar da hankalinka ya rasu, lalla. ka dina bakin ciki wala ta hazan alaihim wala ta kufi daiki bi mayan kurun inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum musinun ana saukar da ayoyi na ban hakuri fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina kai haƙuri da hukuncin ubangijinka Lallai kai kana kan mu, muna kallon duk abin da kake yi wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri ba komai sa za ka yi hakuri ba face saboda Allah kai hakuri ya rasulullah kaga duk ana ba shi hakuri akan cutar wanda ake masa to wannan ana ƙara ƙarfafa mai zuciyarsa idan Allah ya sanya malami yana da'awa sai zamanto ana cutar da shi sai zamanto ba shi da mai ƙarfafa shi to wannan yana iya cutar da malamin amma ya zama to ana cutar da shi kuma yana samun mutanen da ke ƙara mai ƙarfin gwiwa a rama kalla wannan abin da kake faɗa ba gaskiya ne mun san gaskiya ne mun san mutanen da ke faɗa da kai hasada ne mun san mutanen nan bakin ciki ne mutanen nan ba sa san gaskiya ne malaka ya haƙuri sai malam ya zo wani kwanciyar hankali ashe mutane sun san gaskiya amma kana bayani kawai ka ji is kenan ko mutanen da kuma suna goyon bayan abin da ake mun ne sun bayan da aiki da saboda haka in mutum yana cikin wani abu an gane kuma yana cikin damuwa sai aka yi shuru aka kyale shi yana iya karwatsewa shi ya sanya mutanen da ke taimakon malami a cikin da'awa su ne ɗalibai na gaskiya imamu ahmad bin hanbal idan muka duba tarihinsa lokacin da aka kama shi aka kulle shi kan maganar alƙaulu bi kalƙin qur'an to an ce babu wani malami da Allah ya azarta shi da ɗalibai kamar Imam Ahmad za su zo kurkuku su ce malam duniya ta san abin da aka yi ma ba daidai bane malam kada ka amsa ana ha maza ha mata kar ka yadda ka amsa ma waɗannan shugabanni cewa Qur'ani halitta ne Allah yana tare da kai sannan mu ma muna goyon bayan ka ɗari bisa ɗari to da irin wani Imam Ahmad ya ce wallahi wannan magana in ya ga hankali shi ya tashi magana dalibai sai ya san mai da hankali hankali yace wallahi wannan abun ya taimake shi sosai a cikin da'awa amma ana cutar da malam dalibai kuma su yi tsaye hmm. babu wani nuna wa malam cewa mun san fa cewa abin ba daidai bane malam kai hakuri an gane na'am ya radi kauni an yi hidaya to kaga manzan Allah gatar da manzan Allah yake da shi hmm. Allah ne ma ke ba shi hakuri hmm. Allah ne ke zuwa ka yi haƙuri ya rasulullah muna sane da abin da kafirai suke maka an gane wannan ku hmm. na wannan yi amin hudun da ya rada kauni an hannun hidaya wato da hani daga bakin ciki saboda bijirewan mutanensa daga hidaya wato mutanensa sun bijire daga shirya kamar su ta'ala kamar yadda yake cikin maganar Allah la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin wato la'allaka kusan halakar da kanka dan sun ki zamantowa musulmai ko dan kafiran maka sun ki imani kana so ka halakar da kanka kwantar da hankalinka kai dai kawai ka isar da saƙo. sauran al'amari ka bashi ga Allah da inda Allah ke cewa tazab nafsuka alayhi hasarat kada ranka ya tafi zuwa gare su saboda bakin ciki da nadama kar ka tafiyar ka halakar da kanka domin tunanin kafiran ba su yi imani ba saboda bakin ciki da nadama na'am kawalan kana tasbih bi a ayati wa'id wani lokaci tabbatarwa yana kasancewa kwantar da hankalin annabi yana kasancewa da saukar da ayoyin kacewa Allah ya nuna kafiran da suka cutar da kai ba za mu kyale su ba wanda aka yi gargadi da shi ga masu karyatawa na mutanensa don tsoron kada azaba ya same su musulma a sabon man misalin abin da ya samu wanda suka zo gabanin su na al'ummomin da suka kai zalunci fa in a'rafu idan sun bujire maka ya rasulullah fa qul ka ce musu na muku gargadi gargadin wani tsawa irin misalin tsawon da aka yi ma'adawa da samudawa kaga wannan zai kwanta da hankalin annabi kenan Allah zai musu wani irin tsawa zai halakar da su lokacin da manzanni suka zo musu gaba gare su da baya gare su Allah ta budu ila Allah so da ku bauta ma kowa sai Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ika to sai kai da ubangijin ba ya so da ya saukar da mala'iku ya za a yi Allah ya ce wai dan adam Allah zai so ko irin mu ya shiryar da mu ai da Allah yana so mu gane da mala'iku zai saukar inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu mun kafirce mu abinda aka aiko ku da shi an yi karatu